Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Ga masu bin wannan shiri sau da kafa za su iya tuna labarin wani yaro ɗan shekaru goma sha uku da ake kira Zubairu Isha'u da ke karatun allo wajen wani malami a jihar Gombe da ke Najeriya. wanda aka zarge shi da laifin satar wayar salula wadda ya tsinta abin da ya kai ga ɗaura hannayensa na kwanaki biyu ba tare da bashi abinci ba wanda ya sanadiyar rubewar hannayen har sanda likitoci suka yanke domin ceto rayuwarsa wannan labari ya da hankalin jama'a sosai a ciki da wajen najeriya abin da ya sa gwamnatin jihar ta wancan lokaci ta ɗauki ɗawainiyar zubairu zuwa ƙasar indiya domin masa hannayen da ke aiki da batura. To bayan dawowarsa daga India wakilin Shehu Saulawa ya ziyarce shi domin ganin sabbin hannayen da aka masa da kuma yadda suke aiki. Kana ya tattauna da Zubairu kan halin da yake ciki. Kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, bari Zubairu yi sha'u ya mana waiwaye adon tafiya wajen bayyana mana abin da ya faru a wancan lokaci. He na shiga wani gida na yi bara, aka ce alaba da sa na fito a gindin fol he na samu waya. kafin nan ma tukun in samu wayan an kira ni sai aka bani abinci taliya na fito ya na kalla wayan shikenan na ɗauka to babu kowa a layin balle na bincike sai na kai masa ya ce wai biye ta ba na yi sata ne sai ya ɗaure mu hannaye sai ya sa kura-kura kasa ya sa ni kura-kura haka he addu'a ya ce fadam dama alaihi rabon bitan bin fasawa he ya daure wai zai mun daurin da har na mutu ba zan manta ba he ya saka na a rana eh he ya saka na a rana wai idan na motsa wai a zana ni shi kuma ya tafi Kano sarin turare eh, in na motsa a ni kuma wando na ya gege ana ina motsawan ana duka na har dukan ma ya shiga jikina hannuna nan wajen ya dafe ya yi jajawur jijiya ya fito he wani gardin shi he ya ɗauko kara ya bigi wajen a lokacin ko an kona wajen baranji ba eh, ya bige wajen to da ya bige shi kenan ya ce wa ya bige mu ya na ce shi ne ya ɗauko bulala da ya zana ni awa nawa kai ko kuma kwana nawa kai a daure na yi kwana biyu a daure eh tun da ranar da aka ce na tsinta din ranar talata mm-hmm. sai aka haɗa wuyana da kafa aka daure to kafin washe gari kenan laraba he na yanda na na kunci ina jin zafi washe gari kuma shi kuma he daurin shi a ba ba na abinci to kamar yadda kuka ji a shimfidar wannan shiri zubairu isha'u ya je india ya kuma dawo gida kamar yadda gwamnatin jiya ta ɗauki nauyinsa kuma ga abin da ya shaida wa shehu saulawa aka tafi india india aka kai ka eh da aka je india din me ya faru muka je mu washe gari muka dawo sai aka gwada ta cikin nan din ta cikin hannun ka din eh sai aka dauki okay hannun zare shi ake naga kamar zare shi ake ko eh ya ka dauki wannan abun aka saka a ciki haka mm. yawa eh to na gani haka za ka rinka sokawa kenan ciki eh haka eh, na gani na gani na gani yayi haka eh saboda haka duk lokacin za ka yi amfani da shi sai ka so ka dan inda aka yanke din akan wannan hannun da aka sa eh in kuma na gaji sai in cire sai ka cire haka saboda can ƙauyen namu ƙauye ne kuma wai ba wuta balle ne caji sai mun fita wani gari saboda haka hannun sa ana cajin sa kenan eh na'ura ake samun ta wuta ko abin yake wutan nefa ne janareto baya yin cajin shi shi hannun eh ina son ka kimanta mana a lokacin da aka gundula wannan hannun da kuma yanzu da aka sa maka a wancan karan yaya kake amfani da hannu me kake samun biyan bukata ta rayuwa ina daukan abu kamar hakan nan ina koyon ina yin rubutu ma hakan da yanzu kenan eh a kafin a sa maka hannun eh ya kake ba kana ya kana cin abinci da wancan gudunar hannun ko ya abin yake ba baka da wani amfani da shi a wancan eh. karan to yanzu da aka sa maka fa kamar ka ga mana abubuwan da kake da wannan hannun da aka sa maka ina ɗaukan kaman abu hakan nan a ƙasa wanda ba na ci ba sai mhm. eh, kuma ina da cokali na katako wanda zan ɗauki abu a kan ci to rubutu fa ko wani abu wace haka eh ina yi kana ai rubutu da wannan hannun na hagu ko na dama da wani kake rubutu na hagu ne dama a can indiya sun ce wai zan dawo babu. za ka dawo buhago eh. in aka sa maka hannun da saboda haka duk lokacin da za ka amfani da wannan hannun da aka sa maka sai ka sa shi ya yi caji a wuta kenan a da batirin shi zara eh, batirin maki. eh da batir eh. Oh, haka wani fari hakan nan dogo ana samu a nan a aka ce ba a samu ya mutu kwaya hudu aka wai wannan idan ya mutu wai wannan a saka biyun nan wai aka ce shekara bakwai ne saboda kana da fargaban cewa watakila nan gaba dole sai ka so wani sabon batir eh yanzu ko aiki zan yi mm. wannan din baya gajiya da wuri sai dai wannan hannu shi wancan gudan eh daman ne ke gajiya haka shi hagun yana nan yanda yake eh batirin da ake cajin wannan mun muna lakautuwa jara ake gaiwa har ya kawo da suna cewa su ma wai ana kawowa za su mana kyauta sabis din haka saboda kan lokacin da batirin ya yi kasa sai an kai wani wuri an caji a wani kauye daban eh. haka eh sun koya mun daukan kujera mai kafa wanda za a ja din da kuma ɗaukan ruwan sha. Shehu Saulawa ya nemi ƙarin bayani kan yadda Zubairu ke amfani da waɗannan sabbin hannaye da kuma ƙalubalen da yake fuskanta kuma ga abin da ya shaida masa. Yanzu ina yin aiki ina boko boko nake. Boko kake ajin ka nawa? Aji na biyar. to yanzu wannan ya hannun ya taimake ka wajen ilimin ka ka gaya man da waɗansu abubuwa da kake yi wanda ya eh na ga dama ko a cikin bokon ma tun da ba a tsoka na mm. sai dai in ko kuma in koma gefe ko mm. kuma in ba na so a kalle ni sai na koma gefe sai na saukar da jagana ka sai na rike da wannan hannun sai na buɗe zidin ka bude littafi eh na bude zidin na zaro littafi fensir kuma hanci a cire mu a cire maka eh. yanzu ka sa fensir a wannan hannun ko biro kai rubutu da shi eh amma fensir ina sawa amma biro ba kowanne ba ba kowanne ba eh biro kaman wannan hakan nan ba na roba ba kaman dan wannan roban yana fashewa Kai dai na roba nake amfani da shi haka in kai rubutu ana ganewa eh sosai za ka yi kuma rubuta sunanka Eh. da ko abcd ko wani abu makamancin haka eh. ajin ka nawa yanzu aji na biyar biyar a firamare eh. eh to yanzu da aka sa maka wannan hannun kana jin da baka da wannan hannun iliminka da ya samu tangarda kenan a ina nufin da aka samu da aka gundule maka hannu da kana tsammanin bokon ka ya kare kenan ko eh amma yanzu da aka sa maka fa ina yi kana bokon sosai mm. me burinka burina shine in samu abun da zan taimaki kai na har wasu ma a e, ana nufin a bangaren ilimi nake maka magana na? Eh, burina eh. Shi ne na yi boko e shi ne an ka gama za ka yi firamare za ka yi za ka je jami'a shi ne nake son kai mun bayani e ni gwamna nake son zama gwamna kake so ka zama e saboda e saboda mu taimaki wasu yanda aka taimaka maka e saboda aka siyasa za ka shiga kenan na dauka kana son kai zama malamin makaranta ne a baka san malamin makaranta 'Yan magana kan ce da babu gara ba daɗi. Zubairu ya ce duk da yake rayuwa ta canza ya gode Ubangiji da halin da ya samu kansa. Ina son ka gaya min farin cikinka game da da kana cikin bakin ciki da aka yanke maka wannan hannu. Eh. Sai kuma yanzu aka kai ka har indiya aka sa maka wannan yanzu kana magana cewa iliminka zai inganta kana so ka girma ka taimaka ma mutane. Ina son ka bayyana mana farin cikin da yadda rayuwarka ta canza. e da kan ina jin daɗi har na ɗauki abu hakan nan ko na wanka ko na mi amma yanzu kan bana iyawa e eh, lokacin da aka gundula hannun kenan eh bana iyawa to yanzu da aka samu ka wannan sabbin hannun ka nuna min farin cikin ka kamar me kake ji rayuwarka ta dawo kamar ta da can e ta dawo kamar ta da amma bata dawo sosai ba saboda saboda wannan din baya mun abin da nake kamar na wancan nan yanda Allah ya sa maka hannun ka na da eh haka iyayenka fa kai man bayani akan su ya suka ji wannan abin da ya same ka din canza maka wannan hannun da aka yi sun ji daɗi saboda saboda cewa wani idan ina wucewa zai ga kaman hannu ne haka amma dai ba hannu ba ne eh ok saboda kala ɗinsa ko eh. an gane haka haka to yanzu kana da wani kalubale a rayuwa ko wata matsala wanda zaka gaya mani To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri, amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. da za ku ji amsar wannan tambaya da shehu saulawa ya yi wa zubairu yunus da kuma tsokacin da kungiyoyin fararen hula suka yi kan halin da wannan yaro ya samu kansa a madadin zubairu yunus da sashen hausa na radio france international da kuma wakilinmu shehu saulawa bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya